haka ta kasance tsakanin malam aminu kano da alhaji shehu kazaure wanda suka fara karatu daga elementary har izuwa middle da kuma kwaleji to ni alhaji aminu ajin ɗaya da shi tun daga farkon mu zuwa makarantar middle tun daga remove class kuma sai aka yi sa irin abin nan na yara shi ya zo daga nan na zo da kazaure aka zo aka jera mu a zo ku shiga aji sai zama na wato tun daga sannan sai ce mu zo nan mu biyu shikenan sai muka zauna kujera ɗaya to wannan kujera ɗaya da muka zauna ɗin nan tun daga wannan ajin mu na farko remove class kiransa har muka yi sitting examinations na ƙarshe kujera ɗaya muke zama bayan da malam aminu ya gama makarantar elementary ta shahuce sai likafa ta yi gaba ya shiga makarantar medal ta kano a cikin hijira ta 1933 cikin abokan makarantarsa a wannan lokaci har da 'yan uwansa guda biyu malam inuwa da kuma malam abba mahaifin margayi malam aminu wato malam yusuf ya so ɗansa ya shiga makarantar koyon aikin alƙalanci ta judicial kamar sauran 'yan uwansa domin shi ma ya zama alƙali wato ya gaje shi kenan amma Allah cikin nufinsa ya zaɓar wa malam aminu wata hanyar daban ya so mayan neman yanci da shugabanci tun yana yaro a cikin shekara ta 1935 inda ya shugabanci wata tarzomar 'yan makaranta a nan makarantar middle ta kano saboda rashin sabulu da kuma abinci mai kyau ɗaya daga cikin malamansa a nan makarantar ta middle shine alhaji haya gusau ni tun da na tashi a duniya ban taba ganin mutum mai karatu kamar alhaji aminu kano ba ko da yaushe akwai littafi a hannunsa daga baya kuma wannan karatu ya ci gaba har lokacin da ya zama mutum na san lokacin da aminu yana karanta littafi ɗaya ko wani kwana uku bayan da ya gama shekara guda tare da ni a nan kano midisko an aika da aminu zuwa katsina higher college a cikin 1937 wannan makaranta ta kwalejin katsina ita ta dawo ake kiranta kaduna kwalej daga baya kuma aka sake mata suna ta koma kwalejin barewa wato barewa college lokacin da malam aminu ya je wannan makaranta bai yi wata wata ba sai shiga hada kungiyoyin 'yan makaranta domin hada kai da fahimtar juna a cikin abokan makarantar nasa kuwa hadda alhaji abdulmalik mani cikin irin abubuwan da aka yi wasanni kansu musamman wanda zan iya tunawa da farko an yi wani wanda yake nuna misalin irin miyagun al'adun da kamar misalin baki suke shigo mana da su zuwa nan kasar wato misalin kamar shaye-shayen giya wadanda sun da munan kasar musulmi ba musan giya to saboda haka abun yana watsuwa to aka shirya wannan wasan kwaikwayon na san alhaji aminu kano Allah za ta mishi ne ya shirya wannan wasan wasan ya yi kyau kwarai da gaske ya kayatar kuma an yi shi a nan tudun jikun an yi shi kuma a wurare da dama bayan wasannin kwaikwayo malam aminu kano ya rubuta waƙoƙi masu dama a lokacin zamansa a nan kwalejin kaduna haka kuma tun a lokacin idan ya zo gida hutu yakan tara mutane ya yi musu lacca akan fannoni daban-daban domin wayar musu da kai ya kammala karatunsa a nan kwalejin kaduna cikin shekara ta 1942 ya kuma kammala karatun nasa ne tare da abokin karatunsa da suka fara tun suna yara alhaji shehu kazaure da kuma alhaji aliyu gwarzo amma a cikin su ukun shi kadai ne wanda bai dawo kano ya kama aikin koyarwa ba sai zarce kama aiki a bauchi ko me ya jawo haka suka zama a lokacin an ce kano tana da mutum uku bauchi ba su ko mutum daya to saboda haka sai aka tambaye mu mu uku mutanen kano waye ke so ya tafi wani wuri waye ke so tafi wani wuri shi amin da kansa shi ya volunteer shi shi yana so tafi bauchi ba kuma wani ba force shi da kansa shi ya volunteer inda ke wato bauchi na son mutum daya kano suna da mutum uku saboda aka sai kano ta haƙura da mutum biyu daga cikin ukun nan ita kuma bauchi a bata daya aka tambaye mu aminu ne da kansa ba wai wani cin tashi ba ko wani wani wani hujja ba shi ya sanya ya kasance ita ita ita bauchi ko kuma ni da zo alwarzo muka muka muka muka zo nan kano to amma ba wannan lokaci ne zuwa malam aminu bauchi na farko ba a bisa al'ada akan tura ɗaliban da aka kusa yayewa daga kwalejoji zuwa wurare daban-daban su yi aiki na gajeren lokaci domin su samu ƙwarewa kan fannin koyarwa da aka tashi sai aka tura malam aminu zuwa bauchi a shekara ta 1939 a wannan loto ne kuma allah ya nufe shi da yin auren sunan matar tasa umma amma kuma auren nasu bai daɗe ba to daga baya ne a komawarsa ta biyu zuwa bauchin lokacin da ya je a matsayin ƙaramin malamin makarantar medal ta bauchi ya yi aure na biyu wadda Allah ya yi da ita a sannan ita ce hafiya alhaji kawon bindi kuma shi ne ya kasance babban abokin ango su saboda ka za a je maganin ta to za ka ji aka samu ya koma aka je maganin hafiya a kawo masa ita to saboda haka irin hidimar da za a yi na mutunci gwargwado muka yi ma wanda suka taho da ita zaman malam aminu kano a nan garin bauchi ya kara fito da ƙwazonsa na neman 'yancin dan adam da kuma wayarwa da jama'a kai a saboda hazaƙarsa da kuma jawo 'yan makaranta da yake a jikinsa har kara sauran malaman suka kai shi wajen wakilin malamai a wannan lokaci alhaji sulakatagum haka kuma sai ya shiga shirye-shiryen kafa wata ƙungiya ta jin ra'ayin jama'a daga baya dai malam aminu kano shi ya kwantar da wata zanga-zanga da 'yan makarantar middle ta bauchi suka yi a kan rashin daɗaɗa musu da hukumar makarantar ta ke yi alhaji abubakar ta tara ali da kuma alhaji da matafawa balewa na daga cikin waɗannan ɗalibai na malam aminu kano a lokacin zanga-zangar na shi malam shi ne yake shugabancin wannan za a ta kira sunanka ka tashi tsaye ya dube ka ya ce wannan zai shekara kaza domin ba mu da certificate na haifuwa a lokacin ba a yi sai kawai in ka miƙe sai ya dube ka yi determinin ya jikin ka ce wannan zai shekara kaza na tashi na ce wannan shaɗaya shaɗaya shaɗaya a rubuta wani shaɗaya shaɗaya to wannan yanzu sha ɗayan nan shi ne ainihin official aid nawa malam ya bani shi kaga farkon wani sabana na ni da shi ke na wanda har abada ba zan mance ba ni ya ce an haife ni 1929 ya fara ruwa a ajinmu shi ne remove ajin farko na tuna ina kowar mana turanci ina koyawa ko a bibi ne ko kuma a biyu har yanzu turanci a lokacin ya tsamani ya fi a ashirin zuwa zuwa ashirin da ɗaya ba ni kuma a lokacin shekara na misalin sha ɗaya zuwa sha biyu sai ɗauke ni kamar yaron gidansa lokacin da ya aure ba to bai daɗe da bai daɗe ba cikin albaidar da arba'in da biyu ƙarshen su ne tsammanin ya aure amma duk da haka ban mu da ba ya haɗa da matan ko da wani aika da wani ko ruwa da wani shara da sauransu da sauransu a cikin wani ne na aji biyu har uku idan zuwa aji uku mun shekara biyu ba a ba mu gado ba lokacin yaƙi ne a kuɗi da wahala gado muna sa kwan gado muna rufuwa da gado muna kwanta a kan gado kuma kai shekara biyu ba a ba mu ba ma abin ta zama lokacin da ba a ba mu a fakar na ɗinmu kuɗinmu na sati to a irin maganin nasa yake ana ce kunin yancin kunin yancin kunin yancin karshe dai ya shirya yadda za mu yaji amma wasu su ce shirya wasu sun ce irin maganu da yanke mun ne shugabanninmu suka shirya ni da wanda ya zo faɗa min shi ne alhaji sila katago madacin katago lokacin shi na aji hudu ni na aji uku sai suka tada ni da dare suka ce ni ne komanda na angon idan ta da kowa barci kamar ku sai ka tashi barci ka fito suka sannan ka girgirce ka ka makaranta ka sa sun ka sannan tara su na faɗa musu da suka da suka ihu gaba ɗaya muka je muka tara sauran sannan muka fita muka wajen mil bakwai zuwa takwas kaga sai aka bi mu malaman suka bi mu muka dawowa sannan sarkin da suke je a ya mana magana ya ya ba mu alƙawari cewa zai duba sauke mu kuma yace a cikin kwana goma cikin ikon Allah da wannan bukatar mu za a za ta biya sannan aka aiko motan ne ta mu muka dawo a lokacin da aka zo aka mu gaba ɗaya na tuna shi wanda yake shigo makaranta a lokacin har an ya zaura wuka zai kashe malami kama lokacin malami na waje ke tafi abinci wannan bai faru ba hali akan ce zanen dutse a wannan lokaci da malam aminu yake koyarwa a bauchi ne ake kyautata zartan cewar tunaninsa kan abin da yake so ya yi wa jama'a a rayuwarsa ya samo tushe daga haduwarsa da sahararre kuma gogaggen dan kishin kasan nan wato marigayi malam sa'adu zungul. a fannin rayuwarsa da iyalinsa a can bauchi kuwa malam aminu yakan fito tare da uwar gidansa hasiya zuwa wajen abokansa ko kuma kasuwa ko ko zuwa wurin kallo wannan ita ta sa har ma rasdan na wannan lokaci ya gaya sarkin bauchi cewar malam aminu kano fa yana saba wa ka'idojin addinin musulunci da sarki bai komai a kai ba sai rasdan ya rubuta takarda ya aike wa kantoma a kaduna sai amsa ta biyo ta hannun sarkin malamai wanda ya kira malam aminu ya tambaye shi dalilinsa na yin wannan abubuwa a nan malam aminu ya kada baki ya masa jawabi akan matsayin mata a addinin musulunci to ana hakan nan sai shi malam sa'adu zungur da aminu kano da kuma yahaya gusau suka fara haɗa kai harka da ta girma har mu uku duka muka ce ya kamata sauran jama'ar bauchi su ƙaru da ilminmu sai muka buɗe abin da ake kira discussion circle muna taro bakwai-bakwai duka muhimman mutane suna zuwa wannan taro daga baya turawan do da na makaranta kai har da rasdan sai suka rika zuwa wannan taro domin sun ga abin ya bunƙasa to manya-manyan abubuwa na game da mulkin najeriya ana kawo su ana tattaunawa ana irin wannan taro ne wata rana kwatsam sai ga malam abubakar ta fawa balewa tare da ɗan doka da saƙon sarki cewar sarki ya ce suwatsi masu taro sai wannan ya kalli wannan wancan ya kalli wancan jim kaɗan sai sa'adu zungur ya tashi ya ce gafarta malam ka zo ka isar da saƙo ne ko ko ka ƙaddamar da abin da aka ce sai malam abubakar ta fawa ɓalewa ya ce a'a ni ɗan aike ne kurin sa'adu zungur ya ce to ka je ka ce ba za a tashi ba malam amina matsayinsa na sakataren kungiya sai ya rubuta wa razzan takarda cewa sarki fa yana shiga aikin da ba nasa ba bayan kwana uku da yin wannan malam aminu yana koyarwa a aji sai babban malami wato malam abubakar ta fawo balewa ya leko ya ce idan an tashi sarki yana son ganinsa ana tashi daga makaranta sai malam aminu ya hau kekensa zuwa fada yana isa can kuma sai tarar da su malam sa'adu zungur da sauran abokan taron su su ma sun hallara a nan ne sarki ya gaisa da su kuma ya da musu cewar shi ba ya hana su yin taro ba ne amma idan sun je taron kada su yi amfani da gini ko kujeru ko kuma abin rubutu na na a lokacin taron nasu to bayan sun fito sai malam waziri ya ce shi yana da guri nan take kuma suka haɗa kuɗi-kuɗi domin sayan fitila kujeru ciyawar rufi da kuma allo wanda aka rubuta bauchi community center a jiki wannan kuma shine ya kasance wajen taro na farko wanda yake ba mallakar gwamnati ba ne a jihar arewa su malam aminu na cikin rigima da tura mulkin mallaka sai shi aminu ya samu takardar samun damar karo ilimi a ingila a cikin shekara ta 1946 a can ne kuma ya sake haduwa da malaminsa wanda ya fara karantar da shi tun daga makarantar middle ta kano da kuma kwalejin kaduna da kuma suka zauna a garin bauchi wato malam yahaya gusau sannan kuma ya sake haduwa da wasu 'yan uwansa daga yammacin nigeria kamar su jajawa ciko abokan tafiyarsa sun fi damuwa da karatunsu amma shi malam aminu kano bai tsaya nan ba ya nemi saduwa da waɗansu ɗalibai da suka zo daga ƙasashen afirka da asiya kamar su marigayi kwame nkurma na ghana jene kenyatta na kenya da kuma alijinna na pakistan da jihar nehru na india a lokacin da suka je ingila a kan tattaunawar samun yancin ƙasarsu a cikin shekara ta 1947 malam aminu ya halarci lakcoci a gurare daban-daban a can ƙasar ingila domin ya samo abubuwan da za su amfani ƙasarsa najeriya a cikin wannan hali ne kuma ya tara malaman makaranta 'yan uwansa kamar su salihu fulani zy dimka yahaya gusau da kuma shatima shehu ajiran wani hidimasta a borno domin sa da kungiyar malaman jihar arewa a lokacin da su malam aminu ke ta faɗi tashi a can ingila domin kafa kungiyar malamai nan gida najeriya a birnin iko da kuma birnin kano gungun wasu samari mutane masu kishin ƙasa suka haɗauta jam'iyya ta mutanen arewa da ake kira northern element progressive association wato nepa a lagos kaɗan daga cikinsu su sune kamar su malam sa'adu zungur abubakar zukogi abdulrahman okene da kuma malam abdulrahman bida ya yi kokari kuma ya hada har da wasu malaman da yi kamar su shittima shehu ajiran da kuma wazirin najeriya na farko wato alhaji ta abubakar fawo balewa sarkin zaria shi ya albarkaci taron kuma taron ya cimma gagarumin nasara domin kwa kafin shekarar ta cika sai da kungiyar ta kafa rasa har 25 a cikin jihar arewa hukumar ilimi kuma ta amince ta ba da wakili guda a wajen shawarwari a nan kaduna da zaria muka fara tunani muka kafa jam'iyya ta farko da ake kira jam'iyyar mutanen arewa amma da gangan muka sanar da duniya cewa wannan jam'iyya babu ruwanta da siyasa jam'iyya ce mai neman ta fahimtar da mutanen arewa gaba ɗaya su san inda suka nufa su gudanci lalaci da zalunci da jahilci aminu ya taimaka kwarai da gaske da farko wajen kafa wannan jam'iyya ana cikin wannan hali ne a watan janairu na shekara 1949 sai aka tura malam aminu makarantar horon malamai ta maro a matsayin headmaster a can kasar sokoto ana kuma kyautata zaton cewar tura mulkin mallaka sun yi hakan ne domin su raba shi da abokinsa malam sa'adu zungur kuma suna ganin cewar kamar horo ne idan suka kashi sabuwar makaranta a sokoto inda sauye haƙƙin talanka ya yi kanta a lokacin a nan kuma sai sake samun wani abokin wato malam abubakar mahmud gumi mu ne malamai na farko waɗanda aka fara kai ga wannan makaranta aka buɗe ta da mu a maru etc ni na tafi da niyyar in karantar da larabci da addini kuma da wasu fannoni waɗanda nake iya karantarwa kamar lissafi shi kuma ya tafi domin dama karantar da boko shi ne sana'a shi ah, saboda haka wato kamar shi ne ayati e, shugaban makaranta ko da yake akwai bature ah, a kamun duka a wannan lokaci a wannan zamani sultan na sokoto yana da 'yan labaru a kowace ma'aikata masu kai masa labarin duk abin da ke faruwa malam aminu bai yadda da wannan ba a lokacin ma da ya isa maru hanyar daga gusau ba ta da kyau ko kaɗan kuma an yi haɗura masu dama akan hanyar ba a yi komai ba a kanta amma sai da wani bature ya kusa rasa ransa sannan aka yi hanzari aka gyara ta kashe gari to wannan ya sa malam aminu kano ya rubuta wa jaridar gaskiya ta fi kwabo wata takarda da kakkausan murya akan dalilin da ya sa ba a gyara hanyar ba tuntuni sai da aka ga za ta ɗauran ɗaya tal daga cikin 'yan mulkin mallaka to haka dai suka yi ta fama da tura mulkin mallakar da kuma 'yan baran da su da shi da amininsa malam abubakar mahmud gume yana zuwa har kasuwan maru a buɗe discussion circle mutane su taru Ah, kowa yana iya faɗin ya eh, ba da lakta sannan mutane su yi tambayoyi ya ba su amsa ni ban kwaye halarta wannan ah, ban taba dai ma halarta wannan discussion sakul a waje ba sai dai kuma da abin da zai yi zai shawara da duka abin da shafi addini ni kuma a wannan lokaci ah, shi ne wato ina karantar da addini yan makaranta na maru wato ina karantar da su yadda addini yake kuma da yadda ya shafi rayuwar mutane kuma ba ɗan makaranta ɗaya ba har lebarori wato ina karantar da su wato da baki haka wannan har ya sa an ce muna ƙoƙarin ta da hankali shi yana ƙoƙarin ya sa mutane su yi wani abu ne kuma ina ta da hankalin yan makaranta da wani abu ya haddai game da addini ah, ah, na san ah, bayan na karantar da yara na nuna musu ba a yin sallah da taimama domin a wannan lokaci kasar sakwata kowa taimama da ya sani ko an yi alwala ba ɗauka muhimmiya ce ba to wannan ya sa yara ba su zuwa masallaci domin limanin mara a wannan lokaci taimama yake yi Koma babu wani dalili to sai aka ɗauka wannan laifi ne mun raba yaran makaranta da mutanen cikin gari wajen addini wanda yake suna ganin kuma su ne shugabannin addini wannan ya tada hankali kwarai har aka sa sarkin musulmi ya naɗa kwamiti wanda zai yi magana a kai wanda yake kwamitin nan ya haɗa da basirin makaranta namu da babban dutse na sokoto sannan kuma da alƙalin alƙalai kuma shawarar da suka yi aka kai ta abin nan aka kai ta kaduna kaduna a wannan lokaci ita ce headquarters na dukkan arewa ko ni an a wannan lokaci ya yanku to daga kaduna bisa ga wannan kuma har an taɓa samuna wata kwamishin na inquiry wanda take bincike ko muna da wani dauki aka ga babu wani laifi game da mu haka dai kuma malam aminu kano ya rubuta wata muhimmiyar takarda a lokacin da jihar arewa ta shiga wani mummunan hali na rashin ruwa da fari an buga wannan takarda a hijira ta shekara 1949 da turanci da kuma hausa wadda yawa lakabi da is the government awake or asleep wato manufarsa yana tambaya ne cewar gwamnati na aiki ne ko ko barci take haka kuma yakan tambayi shawarwari na game da harkokin addini ko siyasa misali ya yi tambaya a kan lambobin girma da turan mulkin mallaka suka rika bayan kanzagin su na san malami ya taho da lambobi kamar cng eh, kde da sauran irin su da waɗanda ake ba mutane yana tambayar waɗannan ko ya halatta a ba musulmi su domin gafa ma'ana su cikin turanci da ake cewa wato abin nan commander of the order of st george and st martial muke kaga wannan ba ya halatta musulmi su karbe shi abin Eh, amma mutanen mu suna karɓa ba da sun san ma'anarsu ba in lokacin an ce musu girma hannu to na san ya rubuta takarda mai kyau ya aika da gaskiya ta hikwabo a wannan lokaci gaskiya ta hikwabo a wannan lokaci duka na ta mai son gaskiya ne a abubakar imam amma shi ne kamar shugaba ga 'yan boko a wannan lokaci suna gudun abin da kai ta da hankali wato bai buga ba <coughs> shi aka aika masuda suda akwai wata karamar jarida da ke ce mu suda mai kai labari ita ma ta ji tsoron ta buga sosai malamin aminu ya fesa abin an ka buga takardu da yawa da wannan ya yi ta watsa su cikin ƙasa aka yi ta rarrabawa to na san wannan ya girge zama har turawa kwarai game da fata ba da wannan lambobi bayan da malam aminu kano da shi da sauran abokansa in kishin kasa suka kunna fitilar siyasa sai yanke shawara ya ma daina aiki domin ya dauki wannan fitila ya zagaya da ita ko ina cikin najeriya to hakan ku aka yi ya mika takardar barin aiki ranar goma sha 16 ga watan oktoba a hijira ta hamsin. haka kuma a cikin watan nuwamba 11 ga shi a dai ta wannan hijira jaridar comet ta buga dalilan da suka sa ya bar aiki inda ya bayyana rashin yardarsa kan yadda ake mulkin jama'a a ƙasa na bar aiki ne domin na yi imanin cewa wannan gwamnati ta 'yan mulkin mallaka da kuma sarakuna 'yan baran da su ba wani abu da za ta samar ni daga ilimi ko jin daɗin jama'a ko kuma tattalin arzikin ƙasar nan kuma na yi imanin cewa ba wata matsalar siyasa ko addini da za ta iya gyarawa a nan muna iya yin misali da irin tsarin mulkin fulani waɗanda suka mallaki ƙasar nan ta hanyar raɗewa da addinin islama wajen yaƙar jama'a da kuma ƙoƙarin azabta kansu da kansu da kuma na kusa da su ba na cewa daga irin wasiƙin da na rubuta don kare kaina tsakanina da hukumar bauchi da kuma kaduna sannan da ofishin nasa sai na ga kiri-kiri hukumar na ta bauchi ta ki ta biya ni albashina har tsawon shekara guda wato a tsakanin shekarar 1950 ya zuwa 1951 to ni fa ban damu ba a halin yanzu a kiran da kowane irin suna in ka ga dama kira ni mai mafarki in ma kana so ka iya kira na mai halin juyin juya hali duk ɗaya ne ni a gona na riga ya na hango ketowar alfijir saboda haka na zuba ruwa a buta sai alwala kullum nake jira in yi wato na fara gwagwarmaya haka kuma a shirye nake mai gwagwarmayar tare da kowane irin mutum wanda ke son neman yanci na ajiye wannan aiki ne domin lokaci ya yi da za a samu nagartacciyar gwamnati wadda ta san menene mulkin adalci ni ne naka malam aminu kano shekara ta alif ɗari tara da hamsin kenan malam yana dawowa gida sai shiga haɗa kan jama'a kuma yana wayar musu da kai a kan fannoni daban-daban na rayuwa ya zama sakataren ƙungiyar malaman arewa inda ya fara aiki a kan albashin fan takwas a wata amma kuma wata ɗaya da rabi kacal yana yin wannan aiki domin ku a cikin watan disamba na wannan shekara ta alif tara da hamsin ne ƙungiyar malaman makaranta da kuma jam'iyyar mpc suka yi taro a jas domin a samu gagarumar jam'iyyar siyasa kuma wadda za ta karɓo ga jama'ar ƙasar nan to ma hakan ba ta samu ba dalili kwa ne mutane masu ra'ayin ci gaba sun ba da sunayen mutane kamar su sa'adu zungur da su malam aminu kano domin shugabantar wannan jam'iyya amma kuma sai masu ra'ayin 'yan mazan jiya suka ce ba su yarda ba kuma da masu waɗannan masu ra'ayin 'yan mazan jiyan su ke da goyon bayan sarakuna da 'yan mulkin mallaka tufa wannan shi ya jawo masu ra'ayin ci gaban suka ware suka shiga farfado da waccan jam'iyya ta nepo wadda su bello ijimu raji abdullahi da kuma abdulrahman bida suka kafa

shugaban shugabanci sai talakawa tsabaginsu waɗanda ake gallazawa kuma ake danne musu haƙƙi ta hanyar mulkin mallaka na turawa da kuma 'yan ƙasa masu musu bambadanci a kano aka fashal kwata ta jam'iyyar nepo kuma inda suleiman ɗin el duniya take nan aka yi taronta na farko alamar wannan jam'iyya ta nepo shine tauraro da kuma wata takenta kuma shine sawaba to haka fa yayan jam'iyyar naifo suka yi ta fuskantar kuntatawa iri-iri daga abokan hamaryarsu waɗanda bambancin da ke tsakaninsu ba ɓoye yake ba a lokacin an sha wannan gwagwarmawa ne da mutane irin su baba hadeja mawa da muka sha tsangwama ce ga sarakuna suna tuna 'yan doka su yi su yi mana illa mu gudu nan su kamo mu nan mu gudu nan su kamo mu nan mu gudu nan su kamo mu nan amma ba mu fasa ba muna yi mun je ka tsuna a wannan zamani sarkin ka tsuna ita kar mu taro a garin su muka tafi da muka zo da ni da malam lawan da mazo da gambasawa ba da ma ishe sarki ba da sani zama muka je zaria sai kwanciyar muka kwanciyar mu idan ya waye da ba muka bar garin har sai gwamnati ya farin a ita nema mu ba same mu ba muka tafi yau muka dawo muka zo ga masa ba yake to mene ne abin yi yanzu ma ci gaba da yin abin nana ah. malami ne ai a ah, me zai hana mace da ba ba wani mutum muka fuskanta ba Allah muka fuskanta tunda muka fuskanta Allah mu yi gaba mu tafi gaba abin da zai faru faru yana nan muka dawo kawai aka shi zai a fushi daga gidajenmu a hana mu zama a gidajenmu a yi kaza kaza kaza to shi malami da gidan su suka saya ni ko sarkin kano bara ne bani aka zo ka fitar da ni abinda muka fara samun wanda ba a taɓa yi ba shi ne. jam'iyyar mahaukata wacce aka yi ta a hijira ta alif dari tara da hamsin da biyu farko farkon shekara suka rika bin wato lokacin ne fituna yarinya suka rika bin gida gidan yan nefu suna dukan suna fitar da su a wannan shekara ne suka je gidan a hijira ta alif dari tara da hamsin da biyu farko farkon shekara suka rika bin wato lokacin ne fituna yarinya karkabin gida gidan yan nebu suna dukan suna fitar da su a wannan shekara da suka je gidan manya-manyan nebu tupu suna duk dukan shi dai mai ta ma ba irin cin mutuncin da su masa ba a wannan sanadiyar ma cin mutuncin ne lokacin da ya bar nebu to bayan wannan wato aka shiga maka kamun na farko da aka yi mana shine a shekarar a hijira ta 1953 lokacin da mutanen npc suka ce suna son a raba najeriya wato a wawware ta tashi kasa daban-daban kasa iri in kuma muka je filin jirgin sama lokacin da wakilansu za su tafi ingila muka sa dubban mutane bisa dubbai suka yi zanga-zanga suka gaya musu cewa ba muku izinin ku je ku rarraba najeriya ba to bayan sun tashi ne mu aka kama muka kamar mu goma sha takwas nake tsammani kuma aka yi mana shari'a aka ɗaure daga nan aka rika kama yan nefu ana ɗaure su a kan caji iri daban-daban akwai ma wanda aka ɗaure don ya yi su aka ce ya je ya tashi hankalin kifi a ruwa aka ɗaure shi ba dai irin zalunci da ba a yi wa talakawa ba amma ba fasa ainihin ruhin nefu shi ne ma la'ani domin wato ya ba mu tarbiyya ta tsaurin rai da rashin tsoro wanda ya zama banda Allah ba wanda muke tsoro ba ma tsoron kowane masu wannan ku mun taso shi tsakani da Allah da shugabanninmu musamman malam Aminu Kano da malam Abba Kwano ba su da tsoro ko na da za ka samu wato zan saka maka watsar da malami ne ya kirkira wacce muke kiranta wakar danci a lokacin da ake nefi in an sa ta girman da ɗan nefi yake bata a yanzu haka 'yan najeriya ba sa baiwa taken najeriya irin wannan girma domin da an saka ta inda ɗan nefi yake zai miƙe ya tsaya kyan numfashi ma sai da kyan zai sai an yi ta an gama wannan ita ce ake kira wakar danci wacce wato a cikinta inda za ka bi kalmomin za ka ga inda wato aka nuna cewa wato mun fito mu sadaukar da ranmu mu sadaukar da jin daɗi mu bauta talakawa sai mun tabbatar da gaskiya kuma sai mun yi maganin azzalumai masu cutar talakawa inda za ka sa watsar da za ka yi kuma jama'a za ta ji. wannan kuma ne ne ne hasa ma wani ne da yawan da fara kanka ma da ne kuma su wa ta'ala lillahi Oh, my God. na ce ai kaza na ce kaza yan sanda suka tafi gidana haka da yan sanda da yan doka har da mata mm, abin nan durobobin mata haka suka hau kan rikin gidana haka sai ka ce tashin duniya haka to safi ake cikin gidana dole su sai na da kayan ɗaki na da garan matata da da duk tafofin ɗakin da waye na duk aka so da su waje aka bata a rana tun safi kamar karfe takwas har karfe ana neman wata takarda wadda na rubuta zagin sarauniya na ce ai tawaye a najeriya kaza kaza ba samu komai ba shikenan suka tafi bayan kwana kamar biyar sai suka sai ga shi wannan mutumin ya sanda commissioner of police na lokacin ana jirgi mai ford sai ga shi ya zo gida na shi kadai yake nan shiga shiga sai zo da takarda ya karanta mu rana kaza ga watan kaza kaza ga sarauniya kaza kaza kaza dan haka na kama yake nan aka kamo ni mutanen goma suka tafi menene menene menene na ba komai suka ce ba za ba muka zo za mu shiga mota suka ce ba su yadda ba su shiga mota wanda suka shiga motar ba bana man da sadawi wani shi sadauki da alhassan na abbas suka shiga motar da shiga motar da tsoron yan sanda muka tafi ofishin yan sanda muka zo nan banfai nan aka kama za ka tafi su firgin su kansu suke wata uku tukuna sun shiga motar da yan sanda don ya zo kama ne sun su hana ni kuma aka kaya na gaban majistar da aka ce aka caje ni aka zo aka yi shari'a a wannan lokaci lauyoyin najeriya suka haradu baki daya su goma sha ɗaya aka yi dogon shari'a a ƙarshe aka ce an same da laifi ba shakka eh, na na kare doka na zagi sarauniya na ce a tawaye na ce a jefar da mulkin ingila a kaza kaza to shi kenan in je kurkuku wata hudu to a ƙarshe sai muturan shi kyautun sa'in wani abu mamaki na sai yake amma wannan mutum a rashin za a zaɓe na alu da littar da hamsin da hudu sai ce wannan mutum yana cikin wani abu da ya sa a gaba wanda ya imani da shi in ya ɗaure shi fiye da ɗaurin kuma shekara goma in ya ɗaure shi fiye da wata shida ma ba zai iya samun damar yin wannan ba ne kuma na son an hana mutum biyan bukatar ta wajen fuskar siyasa da haka wata hudu ko fama musu sun wannan lokaci shi ke nan in zai iya fama musu kwana bakwai a kuɗin aka salabe mu ina fitowa sai kuma sai ga ɗan doka ya zo shi ke nan sai zo ce kai ne amina sanin kaza kaza kaza kaza rana kaza ga watan kaza kawo ta ta kohoron bai da tuta ta jiniya kan mota na kama ka rigidi aka kama daga nan ta zama alƙali uh, umaru aka zo aka yi shira aka ce aka samu waɗansu ma shaidu waɗansu ba sanni ba waɗansu sun ce sun ganni waɗansu ba aka ce an ɗaure aka yi da prison na gidan zauna a prison kwana ko nawa ne ne tun ran da aka yi har na fito ba komai ba sai dai ruwa sai kuma su sai an nufi da lokacin da suke cikin prison irin sani gudai irin su yi mai gajiyar laji ƙasa su suke yi minti ne ina sha kwana bakwai nake da mani ban komai sai dai sha har na fito ko da wannan rigima ta shiga ku muku ta ku a kama ne an yi ta iri daban-daban in ɗan lokaci kaɗan sai na fita yada a ko'ina kuma ta ko'ina sai mutane ke bullowa suna rungumata mutane irin su malami ya haya sabo wani mutumin lafiya har takardar tuhuma aka ba shi saboda ya zo taron neku na farko a kano da kuma na biyu wanda aka yi a kaduna yana wakiltar reshin neku na lafiya wannan kuma ta sa ya bar aiki kuma ya dawo nan kano ya rika yi wa nefa aiki to amma ɗaya bayan ɗaya babu waɗanda suka sha wahalar nefu kamar iyayen ɗakinta irin su malam abba mai kwaro da kuma malam illaringi wanda ba mata ta ɗauri ko kuma washiyar mai gari ba har a ƙasa aka ce an sa doki ya jawo su har ya kuma jam'iyyar nepo ta kafa kawance da jam'iyyar ncnc wadda take a can gabashin najeriya wadda kuma zai ke ke shugabanci a cikin shekara ta hijira ta alif tara da da hudu wannan kawance ya yi ƙarfi kwarai a cikin shekara ta 1951 a lokacin da nefu da ncnc suka lashe kujeru 17 a cikin kujeru 26 a kano kuma suka sami irin wannan gagarumar nasara a garuruwa kamar su zaria jos da kaduna wannan nasara fa ta firgi da abokan hamarya su kwarai har suka shiga kulle-kullen yadda za su raba kawancan to hakan kuwa ba ta faru ba tafiya cikin hijira ta biyu bayan wato an sami mulkin kai kenan a shekara ta alif tara da sittin wanda su malam aminu kano sun ba da gudunmawa sosai wajen samun wannan yankin kai a lokacin nan ne ncnc ta ce ba za ta shiga zaɓe a kudu ba kuma aka ba da sanarwa kada ne ku ita ma ta shiga zaɓe a arewa wato a wannan shekara ta alif tara da da sittin biyu to amma ina ko ita ncnc ta zage ta shiga zaɓe a kudu kuma ta ci to wannan fa yasa mutane kamar su tanko ya kasai suka ce su ba su yarda da wannan ƙawance ba amma kuma wannan bai hana jam'iyyar nefu da shugabancinta da goyi bayan duk wata shawara daga kowaye ba idan dai za ta amfani mutanen ƙasar nan musamman ma jihar arewa haka kuma saɓanin ra'ayin siyasa bai hana marigayi malam aminu kano ya kulla abota da chief obasumi a walo wanda shi kuma yake shugabantin jam'iyyar abba a yammacin ƙasar nan ba bayan an kasa gwamnati a nada marigayi su abubakar ta sa ɓalewar jirgin najeriya ta kuma sai da yake malam aminu kano da zama wakilin najeriya a majalisar ɗinkin duniya da take da hedikata a can birnin new york a amurka adam ya karɓi wannan gayyata ba tare da tunanin ya bambanci ra'ayin siyasa ba saboda ya san ƙasar najeriya gaba ɗaya zai wa aiki haka kuma aka yi malam ya ji wannan majalisa kuma ya yi ayyuka da dama da suka shafi najeriya da kuma afirka gaba ɗayanta wanda ma dangane da samun yankin ɗan adam ba kuma ya sa kira ga ƙasashen duniya manya da taimaki ƙasashe masu tasowa ta fannin ilimi na zamani kimiyya da kuma fannonin sufuri haka kuma a cikin shekara alif ɗari tara da hamsin da shida a lokacin da wakilci najeriya a majalisar ɗinkin duniya ya yi jawabi mai shiga jiki akan matsalar da baƙaƙen fata na ƙasar afirka ta kudu suke sha game da wariyar launin fata كما قال يقاته بخالفه وتقول انت درسان يقاته في افريقيا فكان one of the most frequently discussed issues in many organs of this organization. We as the Nigerian delegation shugaban taro batun tsarin nuna bambancin launin fata da ke gudana a ƙarƙashin gwamnatin wariyar al'umma ta afirka ta kudu ya zamanto ɗaya daga cikin al'amuran da aka fi yawan tattaunawa a kansu a kwamitoci da hukumomi daban-daban na wannan majalisa to mu a matsayinmu na wakilan najeriya mun ba da matuƙar muhimmanci ga tattaunawa akan irin waɗannan al'amura saboda wasu dalilai na ɗaya dai mun haƙaƙe cewa ci gaba da wata manufa wadda ƙiri ba kunya ba tsoro ta saba ɗaya daga cikin fikafikan wannan majalisa wani kalubale ne kalubalen da idan majalisar ɗinkin duniya ta ci gaba da kawo da kai daga gare shi ba karamar illa zai mata a game da tasiri da ikonta ba dalili na biyu shugaban taro mun haƙa ƙiyoyi kan cewa ƙwarzabar da ake wa baƙar fatar afirka ta kudu babu ƙaƙƙautawa bayan kuma su ne masu rinjaye a ƙasar ta halal malak da kuma irin yadda ake keta musu haƙoƙinsu na 'yan adam ba tare da ana kai musu ɗauki ba kuma babu alamun ranar ƙaƙƙautawa sakka babu watan wata rana wannan abu da jawo bala'in rashin samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a afirka da kuma tsananin rashin jituwa a tsakanin jinsoshin jama'ar duniya a nan muna so mai kira ga dukkanin ƙasashen da ke cikin majalisar ɗinkin duniya waɗanda har yanzu ke hulɗar tattalin arziki da afirka ta kudu sabanin ƙudurin na dubu da da bakwai ɗaya na majalisar ɗinkin duniya ta gaya mana dalilin da ya sa suke faɗa babu cikawa ba wai kawai in an zauna taron majalisa sai ta babatun sun yadda da makasudan abin da sa aka kafa majalisar ba amma kuma da an watse daga taron su ta tafka abubuwan da suka saba wato sabanin haka Remain indifferent to black political contributions with and support care system that will is so hostile and insulting to the dignity of their country. You know what John is Do you not? a cikin shekarar alif ɗari tara da sittin da shida a lokacin ne kuma manzo hassan usman katsina mai ritaya wato gwamnan jihar arewa ya kira su sai uku wato margari alima kamin dudda joseph taka da kuma shi malam aminu kano akan harkar haɗa kan jama'a yana cikin waɗanda na fara kira a jiha arewa su taimake ni su bayyana ma jama'a har aikin mulki na soja kun ba na jiha arewa ba yana cikin waɗanda muka samu na su suka zaga duk jihar arewa a asirce don ba mu son sa'annan a san abin da ke nuna jihar arewa abin da muke ji suka ya min wannan aiki kuma na son in hara aiki kasashen waje don gudun abin da muke hange yau abu daga baya kuma lokacin gwamnatinmu ta janar gawani ya zama kwamishina ya zama aiki kwarai-kwarai da gaske ko da aka fara yaƙi masu annabi ina nan jiha arewa dai shi aka fara ba mukamin jamin na kwamiti da nasu neman mu kayan yaƙi a ƙasashen waje sau da na san malam kwarai-kwarai da gaske daga baya aka ba shi malam aminu kano kwamishina a ma'aikatar sadarwa haka shi mun je janar shehu musa yar aduwa mai ritaya wanda ya taba zama babban hafsa a majalisar kolin sojojin kasar nan ya yi bayani akan malamin mukan yi hira da shi akan manufansa shi akan mutum abinda yake son ya gani abin da yake kokarin yayi tun kafin ma ya kafa yarfi abinda nake abinda na fahimta cewa shi dai marigayi malamin kano mutum ne wanda yake so ya gani a cikin rayuwarsa cewa duka jama'a ta ƙasa da talakawa da masu abin hannunsu kuma cewa lalle kowa ya samu um, ya samu halin da zai iya um, zai iya ci gaba daga kowane irin mukami ne yake wato um, daga talaka ya samu halin da zai aika da yanshi makaranta ba tare da shan wahala ba ya samu halin da zai gina gida wanda yake madaidaici ya samu an yi liberatin nashi sosai da sosai ya samu yancin da zai nemi waɗannan abubuwan ba tare da ba matsatsi ba da kwai abubuwa da yawa waɗanda za a mutum zai fiɗi game da game abin mutum ya fahimta shi malam na so ya gani amma dai ina zato a takaita dai abinda ni na lura cewa ya fi son ya gani shine cewa duk wani dan adam duk wani mutumin najeriya duk wani matsatsi da ya same shi da wani kunci da ne ya fita daga wannan halin a fagen yada ilimi marigayi malam aminu ba a bar shi a baya ba domin ku shine jigon kafa makarantar nan mai suna kcc ta koyon sana'a wadda aka mayar da sunanta a madadinsa wato aminu kano commercial secondary school irin wannan kokari na malam aminu kano ba ya tsaya ne kan ilimin kananan yara ba domin ku ya bayar da gagarumar gudunmawa wajen sama mata damar yin ilimi musamman ma a nan yankin arewa inda a ganinsa ake fakewa da addini a dane haƙƙin mata ba bisa sharuɗan da addinin ya shimfiɗa ba asali ma dai shine ummul haba'itun sama matan arewa yancin jefa ƙuri'ar zaɓe da aka dawo da siyasa a shekarar 1979 tun da shekarar 1959 ba kyale su sun jefa ƙuri'ar ba sai matan kudu kawai babu kuma wanda ya fi sanin haka fiye da uwar gidansa hajiya aisha to gida da yawa ina ganin girman mata kuma yana jin tausayin su kwarai da gaske kuma ba yarda kowane irin abubuwa wanda yake ko na wulaƙanci ko wani cin mutunci ya ji an yi musu kuma sau da yawa baya so ya ji ko da wajen rigima aure ne da yawa mata da suke kawo kara suna rigima da mazansu in sun zo nan kamar ko namiji ya kori mace zai sa a kira wasu na an kira shi kuma a yi masa tambayoyi a ji dalili in ya tabbatar cewa shi ne ba da gaskiya to nan take zai ce to ga hukuncin da zai yanke maka ko dai ce in bai yi wa matar abin da ya kamata ba to zai sa a kai su gurin hukuma ko kuma dai ya daidaita tsakanin su kusan wato musamman da yawa ina irin wannan waɗansu kuma da yawa in sun zo da ƙara yakan kiran su zo ya sasanta su dangane da dukkan abin da suka kawo ƙara kamar in ba na rabuwa yana ko kuma in wani abu ne haka dai wanda bai wuce shi ya taimaka ba to da yawa hakan nan tana faru amma kuma kusan da yawa ka san akwai mutane waɗanda suke ko wajen magana ko waƙoƙi haka waɗansu sukan soki mata misali in maka akwai wani mawaƙi da yake zana sunayen mata ina ina cewa ah, mata take nawa ne wata ta wasu ce iri daban na yana nan dai kukan sa shi a rediyo to wannan mutum kusan duran da aka sa shi a cikin rediyo inda ya buɗe rediyo ne sai ya kashe in ce mutumin banza ya yanzu haka wata ya aura ta kifi shi ya sa ya rasa abin da zai yi shi ne ya kunce yake zagin mata ce mata su da maza ne ta wajen fuska baɗala sai ya kace ba za ka ba su ilimi ba Eh, don kada su yi gogaya da mara aiki kike ko ka ba su da kuna sa wurin su karwai ko ka ba su yi jarawa ka tafi kallon rawan su kallon tsirara ko shi kuma wannan na amsar wannan shi kuma ko ba sai da gwamnati ba ko ba sai da kasar ba in musulunci suke takama su ya me amsar wannan ya eh, sai wato shi kenan ban ba su ilimi wanda za su yi gogaya da maza wajen aikinsu ba zama na zama likitoci su zama um, accountant su zama kawun banki su zama manajoji su zama a gidan talabijin su zama gidan rediyo su zama gidan waya to shi kenan kada ke yi kwaya su zauna a ɗakin su su yi kenan kaza kaza to kada ba ta iya zama zauna a to da suka fita suka kama karuwanci fa shi kuma wannan waye ga alaƙa da wannan ina ɗakunan ina ɗakunan yanzu nan a nan garin karuwancin ma zama shi kenci wato ya yi yawa har ta kai su masu ba da gidaje daki daki ma gado hudu ne karo hudu suna hayar biyu eh, wani kun biyu shi ke nan wato dakunan sun kada wato an ni an tafi an amince da wannan abin ba ruwansu da Allah ba ruwansu da annabi ba ruwansu da alhaki ba ruwansu da komai shi ke kenan ma ku to zuba daka in ko da ka gyara ka ba su ilimi wanda ke halin wata cewa kuma sa da mutunci sa da mutunci jere da mu maza kuma ubangiji in kace za mu dawo mu yi zuwa kwarya ta mu dawo mu na abin nan ka taba jin Allah ya magana maza da magana mata da shi alqur'ani da da tawara da linjira da zabura da talmud ka taba ganin inda Allah ya magana maza da ce da ce mata ba ko muna munafiki yake yi ba ai muna munafiki yake yi kuma halin wata cewa mutum ba zan bayar mata abin nan ba kuma yi dan nan wato dan dai halin ba a san a tada labari ne da ina ma ka zo lokacin da an yi da kazariya saboda duk kasan nan ita ce sarauniya ta dudduce kuma kuma zan ina hasar da katsina mace ce da ke katsina ita ce katsina ina daura ma wadda ta rike daura da ta hiyayen da suka rike wannan kasa yanzu saurari ne saurari ne firayim ingila mace ce ingila don mace ce ka ji wata badala ta bullo wa yake kada wa yake hawa'u matar adamu wala kan tajiya ce ko ko ne na saboda halin wasu muna ne ya mu dabara ma ji a gidajen su a gidajen masu yin gari inda kucin ta take shiga da kaji amma mun gidan hutawa a waje yadda muke zarafi da matan Nijar ko wannan jiji ne daidai wannan zarafi na mata mahallin wata cewa su fito ba su fito ne ba baɗala ba ba su fito su cikin ba ba su fito a za su abin ba ba su aiki su zama da makaranta kuma sai ka tabbata mata sun fi maza iya da nan yara ƙanana sai ka sani kuma ko shari'a ce ta yi renon yaya hannun mace sun yara sun yi girma su suke zama nauyin uba uba kawai shi ne mu abin da za a ba a ba kuma daga nishin sannan wato duniya ya ce kakannin mu gani haka haka haka zama gani eh, ya aka yi aka yi ra'ayi na kansa zan mutu lalle mata a ba su darga irin tasu ce a ba su ilimi ko a ƙasa turai da ke kashe kashe wannan zancen mata da yawa na turawa masu ilimi za su su za su aiki kuma za su zauna gida su haifi ƴaƴan su kula da ƴaƴan su da yawa su kai su asibiti su kai su wurin filin wasa su dawo ba su san aiki da saboda ƴaƴan su ba ai abu da ya zaɓe amma dai kamar su ce jahilci shine haram jahilcin addini jahilcin sana'a ya jahilcin zaman duniya marigayi malam aminu kano ya bar aikin gwamnatin tarayya a gargashin sojojin a cikin hijira ta alif ɗari tara da saba'in da ɗaya kuma ya dawo gida ya shiga rubuce-rubuce littattafai a kan fannoni daban-daban na rayuwa kuma wannan lokaci ne aka gayyace shi da ya ba da gudunmawarsa a cikin kwamitin tsarin mulki da kuma tsarin dokoki na najeriya a lokacin da sojoji suka ɗage takunkumin siyasa a cikin shekara ta alif tara da 1978 sai aka shiga tattaunawa akan yadda za a haɗu a fito da jam'iyyar siyasa karɓar karɓaɓɓiya sai malam aminu kano ya shiga wata ƙungiya national movement wadda daga baya ta zama jam'iyyar mcn Mara aminu ya fice daga cikin wannan jam'iyyar tun kafin tafiya ta nisa saboda wasu dalilai indiyan babu dalilin zai har abada ba zan goyi bayan su ba sun al'amuran da wato balfara ra'ayinsu domin mutan gidan jiya ne eh, ba su da wani tsari sai a koma gidan jiya ko ko a zauna gidan jiya kaza kaza kaza wannan tun tun tun tun tun tun wannan misali haka na tashi tun ina yaro nake haka kuma ban yadda da irin misalin wannan zama ba amma ɗalibin kuma sai in wala sai kuma zo wanda aka sai mutum hanci a titi dan hauka ko wanda zagi mutum to ni kuma ka zagi ni ba ni waye da ba za zagi ni kuma ni ke kuma na surutu so da kamar a wuri na dattijo shine mutumin da ba zai yi abin da za a ce da shi a sha ba amma kuma ba zai yadda ya kaucewa gaskiya ba komai zafinta ya faɗa a ko gaban wani gaskiya nan kuwa ne ga yadda yake gani abu ga yadda ya kamata ba zan tafi da wani ba har abada don koyi ra'ayinsa ba nawa bane na ba nasa bane shikenan wannan kuma tarihi ya komawa domin idan za a iya tunawa hakan ta faru a lokacin da aka kafa jam'iyyar NPC da shi amma daga baya ya balle ya kafa jam'iyyar NEPO malamin darajar sagu na a lokacin ni da na taso ni ban ilimi na zamani ba wanda kusan kamar siyasa duniya yanzu da shi aka dogara abinda na samu na hasken siyasa na same shi daga ilimin larabci ne da haka lokacin da muka haɗa malaminu ya bai sha'awa iri biyu ko kuma iri daya tun da aka fara hatsaniyar siyasa a nan jihar arewa masu ilimin arewa nan irin sa'ad zungur irin su um, Garaji abdallah da su maura da su wane ne dukkanin sai suka dunkule da sunan masu ilimin kurum sauraka ba su kawo kansu zuwa ga tsabagen talaka ba har sa'adu sai wake-wake da maganganun da yi amma lokacin da <clears throat> talakawan arewa suka gaji kuma suka samu haske ta fuska zuwa kudu ko gana ko ina ko ina suka zo suka dunkule suna neman me za su yi wanda wannan ita ta tsorata turawa suka tabbatar da npp an kafa nefa kafin yan titi wannan nefa kuma wani da ya rabe da ake jira ganda ijeniki ya fara zuwa ya fara gayyatar mutane wanda ya gayyata na farko mai tamasu da mai tamasu da ya ba shi abba mai kwaru da mazaji dan bata da mudi speaking da sauran akan yi nemi daga nan suka ga cewa akwai lalurar a kafa jam'iyyar siyasa kuma a fito sosai sosai a ce jam'iyyar siyasa ce maimakon jam'iyyar mutanen arewa Bayan boko suka haɗu don suka ce a kilata ta jam'iyyar mutanen arewa kawai don kar turawa za su buga mutane su buga sarakuna a cuce amma na tsabagen talakawa ne suka gaji wannan ya jawo har asfafa nefo mala abba mai kwarki ne shugabanta na farko na ita wannan jam'iyyar su da jini shi ne sassar sai daga baya ɗan watanni mala aminu ya zo ya gani shi ma ya karɓi kati kuma ya yarda zai bar aiki shigo a to wannan barin aiki da malami ne ya bar yan uwansu yan boko ya zo cikin mahauta matsinka marina matsakasa a zauna a ƙasa a mangare shi a zage shi a abin nan to wannan kadai yana da cikin kwalfe da za a gode malami ne ne mun zo mu samun mulki a kano Allah ba wani idan ba wani magana idan idan ai ana haka kenan 好 <laughs> 了，散了吧。 ba najeriya ba kana duk rubu ake rashin tsari ne kawai za ne cikin wannan yawan jakara inda yau shekara dubu waɗansu can ba suka zauna a nan suka zauna suka kancina suka yi sana'o'in su kyawun hali da kuma kowa a faɗi da wani da kudin da kuɗa Allah ya baki don saboda misalin wato arziki ya karu a ƙasa kowa ita wannan jam'iyyar ta trp ta hada da tsofaffin 'yan nefo 'yan boko masu ra'ayin ci gaba da kuma talakawa 'yan uwansa. bayan an yi wa jam'iyyar rijista har da prp sai kuma aka zo yi wa 'yan takarar nema zama shugaban kasa rijista waɗanda aka yi wa su ne jam'iyyar npn alhaji shehu usman shagari upn chief obafemi awolowo npp dr nnamdi azikiwe gnpp alhaji waziri ibrahim prp kuma malam aminu kano ko da yake da farko shi malam aminu kano da kuma da ta nan biya zikiyoyin sun samu wata tangarɗa daga hukumar zaɓe ta ƙasa a inda shi malam aminu kano waya aka ce bai biya harajin mai unguwa ba na naira hudu har na kimanin shekara bakwai wanda da ba musulmi jamhurin dan adam ba zuwa halabu ya haraji ba da ma jamhuri ne ka gane ko ai sadda aka yi nefu sadda aka yi nefu wato sadda za a zo a kamo mutane a ce shi ke da misali cewa sun zagi wani ba su zaga din ba a ce a ajiya musu bulala kaza to abin da ma ya sa ma misalin cewa aka sassauta wa nefin shi ne cewa an ce a ajiya musu bulala goma goma su ishirin in an zo wurin bulalar rububi rububi rububi na ni za a farewa ni za a farewa shi jawo ma aka je mai bulalar aka ce wannan al'amari ba na wasa ba ne yaran rububi suke yi su ni za a farewa ni za a farewa saboda ka saboda ka cewa ba mai haraji ba ai duk jahuri ne saboda ka kiwa PRP eh, eh, bunan rajista ba jahuri bane ai su ake a lokacin nan yadda za a yi kada mu ma a hango manufar mu ana barin mun shiga kamar daidai da kowa to ana ganin kamar za a yi barna to yadda za a yi mana muka taso daga nefu a zuwa cikin PRP to a san yadda za a yi a takaita mu shi yasa aka shekara aka yi wata guda digin yi sun yi rajista mu ba a yi mana ba cewa wai wuwa wa biya haraji ba kan ya ake mana domin dalilin shi ne misalin cewa biyan haraji iri jini na farkon farawa akwai biyan haraji na na ɗan su ne shi da kuma takwas ko naira uku ko naira hudu na mai unguwa kawai misalin wanda duk talaucin mutum ko fatalar mata tana siyar an ce yau biya ba ka gani ko to kuma kana da ina da gona an yi mata martaba ya za ka yi yi an yi mata martaba da su ka je kotu don kotu sa a gona martaba kafin ka je kotu a mata martaba a sa ma masu mulkin su mata martaba shi kansa wani aiki so da ka dindance ne ake yi misali kyau bai haraji ba to amma da ba mana misalin mu bai kuma mana komai ba jamhur muka tashi ana mana tun shekara tun alif da hamsin har aka shekara talatin ana yi wannan misalin ba sabon abu ne gare mu ba bayan an kammala zaɓe a cikin hijira ta tara jam'iyyar crp ta kafa gwamnatoci a jihohin kano da kaduna ko da yake shi malam aminu kano bai samu damar zama shugaban ƙasa ba malam aminu da gwamnoninsa guda biyu wato alhaji abdulkadir balarabe musa na jihar kaduna da kuma alhaji muhammad abubakar rini na jihar kano sun ci gaba da gwagwarmaya da kuma yada manufofin jam'iyyar prc baki daya ana cikin wannan hali a cikin shekara ta alif tara da tamanin sai da jinjimin suka kunno kai a cikin jam'iyyar wadda su jawo har aka sallame gwamnonin na jihar kaduna da kano da kuma wasu daga cikin gaggan jam'iyyar bayan gama zaɓe gwamnonin mutum fara taro da wanzu gwamnoni na ƙarfi biyu su bakwai da suka rubutu tara da wasu abin yana iya ba ja kowa ba ba su ta nemi kowa ba kuma mun ji kayi tun da wani abu ba har labari ba da bullowa cikin da yanzu kuma daga bakin su ma cewa nan gaban in za za a haɗe baki ɗaya idan aka haɗe baki ɗaya kenan za a sami babu amayya da juna to nan na fara ganin abin yana shirin wuce haka wuce wato wuce gona da ke da aka aiki na ne a kawo oda wani alamai saboda haka waɗannan na mu ne mu sirri da hannu na ma ba a kada kowa ma ya cewa tare da ke zuwa yana shirye ta hanya nan gaba na ba su yawon lalle na sabi su aiko mun da lokacin da su ji inda za a yi taron abinda za a yi magana kuma bayan sun kare su aiko min da abinda suka yi lalle wannan kamar an shi kura ba daga baya magana su gaba da tafiya har aka fara samun da rediyo talabijin da sauransu kuma aka fara kiran wasu mutane ma ba su cewa maƙiya najeriya don ba su kai ba ba su hana zai to sai ga lallai hali ya yi mu kira kuma abin ya zama ya wato mutunci wanda ne nake ba su da sirri wato ya kamata kuma mu da wurin iya daga kuma kare ne nake yi da to yi kenan a ƙarshe na kira wa taron karamar ƙungiya ta gidiya da ake kullum wadda ta sai kan cewa lallai wannan taro a dina zuwa amma ba a ta da suka wannan ƙungiya mace da suka wannan kuma ba ta da suka kan gwamnonin musulmi taron yan wasu wanda an shafi shi wanda kawai shafi aikin kasa wanda dama yana nan cikin tsarin mulkin biyar ko da shi din ma kila a gaya mana dan ko kamar wani shi a nan kamar raba cikin kasa ai ya ce ita tana da shirin ra'ayi to dan kada a je a yi magana da ba a su ba a je a faɗa abubuwan da wasu ba haka muke so ba ko ba ka muka ce ba ko ba mu je da dani amma duk da haka wannan ba ta hana su yi zuwa ba su kewa da zuwa bayan su yi kewa da zuwa ta sa bayan daga london ya kira wa ban taron uwar jami'a wanda sun hana cewa aka yi a nan kano aka hana wannan magana a tabbatar da cewa wato kada su zuwa amma ba ba mu da suka a kan ya taron gwamnati ne ko su ko da su sha biyar ne ko su sha tara ne ma amma fa in ya zama kamar kungiya ce da illar wata illiyar kungiya wadda ke mahalar kuma mai dokoki ba za mu mai daba don mu zama yadda a mana shigo shigo ba su ba domin kuma mun riga mun ce har abada sai haka muke tafe wani kawance da wasu jami'a a Najeriya sam ba domin da mun sha wahala kawance kuma mun gane cikin kawance kullum akwai sassautawa ga manufar jami'a saboda ɗayan shi wasu za su ce ba sai su saka masa abin da ya da a kai da ko ba duk gawa muke ci da rubutu zaɓe da kuma wajen ba amma taɓa damu ne da nasara amma aiki ne yawa ga nagwamu da sunan aiki da tsarin da da itikadin da da falasifa waɗannan gwamnati ba su dan ba su ci ba ko kwace ka ni duru bayan ba karo da kaduna kurum ba najeriya ma ta zura mai dokan cewa to irin jami'a ce balantana waɗansu samarin da ko ba yaran ko kuma yan jam'iyyar da suka ka fito su da sun goyi bayan gwamnati da rika zuwa tara mun hore su muke muke gine to a su masu su masu ne ma ba a musu komai ba sai wanda ya ya goyi bayan aile su wanda zai zama kamar wato wanda mun buwar kenan ka sha kowa zai wani kan ba to ba za mu yi da wanda mun buwar a cikin ya biyu shi za a yau daga hali ya yi wato zara ko gaya muku cewa ko ban koyi ku yi takarda yau din nan mun yi ne da zama yan ne har sai can da muke raba ban taro nuna idan kuna fata bayan sallah mun kuma yadda daidai wajen da kamar dai ne shekara insha Allah ku kira ban taro a yadda ana ta ƙare kowane ko ta waraye amma ko kaɗan ba za mu yadda da ah, al'amura zama tamkar wato wata suna nema su mai da jami'ar abin wasa to wanda shi sa nake mu tsaro amma da wannan ya zama bayani kuma ni na fatan a ah, zaman lafiya wannan kasa domin kuwa wanda ke zuwa mana daga ƙasashe a na yi wa mutane aiki da har jikin su kuma da ya'yan su matan su su su wannan shi ne jiran bayani ta haka da yau wannan gwamnati na guda biyu a wato zaman ka ce da yi da fuskan wannan su bayan zo taro kuma jama'a ta yi tun daga wannan lokaci da aka samu baraka a cikin jam'iyyar prp malam ya fuskanci abubuwa da dama na dagula hankali ta fuskar shugabancin jama'a a dalilin haka ne ranar da aka sake tsayar da shi a matsayin ɗan takarar neman shugabancin ƙasa domin zaben shekara 1983 ya sake jaddada hangen da ya yi

on What a good one day doing. kadai a tarihin ƙasar nan ya taɓa zaɓar mace ta mara masa baya a takarar zaɓe ya gabatar da mrs bola ogumbo a matsayin mataimakiyarsa domin neman takarar shugaban ƙasa ta gamuwa da 'yan jarida gajeren taro ne amma a wuri na babba ne kwarai da gaske shi ne wato dama kamar da muka gaya muku za mu taru a yau saboda mu faɗi sunayen waɗanda suke za su zama mataimakan ah, gwamnoni wajen shanin zaɓe da kuma masu taimakon shugaban da shiga zaɓe da sunan shugaban ƙasa da cikin jam'iyyar crp to wannan zarafi na misalin kamar wa ya kamata ya zama ya zama mataimakin shugaban kasa a cikin jam'iyyar prc in za ta shiga zaɓe kuma in ta ci zaɓe na yi tunani mai yawa kwarai da gaske domin kuwa sun sadda aka zaɓe ni cewa in zama ni ne zai shiga zaɓe da sunan prc a kan shugabanci na yi tunani mai yawa daga baya na ga tun tuntuni na da ra'ayin jam'iyyar da nake ci babu abin da ya dame ni irin yaya za ni. matanmu su ƙara zama mutane ya za a yi wahalar su a rage ta domin mun tabbata wahalar su ta fita maza yawa daga baya ne tunani na gaba cewa abin da in dai muna da gaskiya in dai faɗa abin da muke faɗa ba kawai wasa nake da hankali mutane ba to ya kamata kuma ya halatta kuma ya tilasta mu sa mace wato ta zama ita ce za ta zama mataimakiyar shugaban ƙasa a cikin gwamnatin prp wanda ke halin cewa na wannan kasa ta najeriya da haka ban ga wadda ta dace ba ban ga kuma wanda ya kamata a saba irin um, war gida madam bala ogumbo wadda ta dama a cikin jami'a ita ce mataimakiya ta a cikin um, tsarin tafiya da shugabannin jam'iyya matar chief ogumbo wanda ke sanzo daga sanzo daga benin wanda take gata ta dama zai ka iso da na tabbata samunta a cikinmu wato alfahari ne gare mu alfahari ne ga mata kuma kuma ya nuna abin da yake zuciyarmu ya fito fili da fito fili kuma mun faɗa kuma ba da zamu mu kauce wannan zarafi na yaya zamu da Najeriya komai dabara mu ba shi gyaruwa sai in mata sun sa baki ko mata sun taiwa a Najeriya kuma mu maza muke sa'a na shafa dan wannan maza muke sa'a da Allah ta shi halitta to ke wai mata kaɗai za su ciki na ba mun yin ciki mu maza yankun yankun banza da an ga namiji da noma da ciki to Allah ya sa ba ba ma ciki mu muna hangen gaba ne ba dan mu tara dukiya kaza kaza ba a'a sai tausayin yara ƙanana tausayin dattijai to sai mun kai hatta dabbobi da ya zame da kasar nan ya zame arzikin kasar nan ya zama na cewa ya amfani mu ya zame maganin hukuncin turawa da suka ce wai afirka wai wai wai kasar bakin mutum wai kasar ce kasar ce wai kasar eh, duhu wajen kuka zo kuwa kuke zo ne banda ƙarya kasar arziki ke da kuke sata kuka sa mana injin ma da ba shi da amfani kuka sa mana eh, nonon ko ka ba irin abin da ba su kawo ba nemo suna iri daban-daban alawa suna iri daban-daban duk wato zaƙi ne fa duk yin sharri ne amma kai suka ce mu ne wai wani ke zaune a cikin wani wai cikin wai muna zaune a ƙasa dubu ƙasar baƙin mutum kasar farin mutum kai kasar haske da shi daɗi da arziki duk mutum da yake zaune a duniya yanzu da mu yake takama duk jarin su na suka kawo duk dabarar dabarar su nan suka kawo duk dabarar dabarar su na sata da zamba da kaza duk suka kawo to za ne wani mu share wannan mu bai bakin mutum alfahari kacce shi ma halittacce ne tankar kowa da kowa shi ma yana iya yin wani abu zai jira a cikin wata shi ma yana iya yin jirgin ruwa nasu da kansa shi ma babu abin da ba za mu iya yi ba saboda aka mai alfahari da kama in aka haka ba sai abubuwan da muka mallaka da muka gada ka baje abincin mu lalace tufafin mu lalace duka irin kiyon mu ta lalace a ƙarshe mu yadda da cewa yi eh, ba mu isa ba to mun isa mu to saboda haka duk saurayi da duk wani mutum babban ma ba saurayi ba mai hikima mai kokarin yin tsaye tashi ga lallai an wani abu muna bayansa za mu goyi bayansa ko ina wata jam'iyya mun fahimci mai hikima ne wanda Allah ya baki za mu samu damar mu ga lallai wato ba a tsangwame shi saboda jam'iyyarsa ba hikimar su ita ce ba dubawa dan saboda wato mu ma mu ga uh, afirka din da ake mata ba'a daga waje to ƙarya ne wato mu wani abu ne mu muna da tarihi muna da abin takama muna da abin alfahari muna da duk abin da kowa ke da shi don mu koya wa mutane mu cewa in ma a cikin akwai 'ya'yan sarki in ma akwai 'ya'ya masu kuɗi in ma akwai 'ya'yan masu ilimin zamani in ma akwai masu tunanin kullum yau daga yau da kano suna paris ko suna new york ko suna jidda ko suna ina ne to fa ku duk dabara mutum wata ran mutum kuma nan zai kare komai dabara sai mutum ya kare a nan to daga nan mutum ya fara tunanin lallai akwai wani wanda ke halin cewa abin tsoro ko ko abin da za a yi tunani shi allah ko shi ne ubangiji wanda zai za a yi tsoronsa don saboda kowa ma mutum sai ya zo ya zama kasa a zo wata gina ko ya zama gulla ko ya zama eh, eh, wani taki wani za a yi gini da shi shi ke na tafi ko wata magana amma kuma ranar mai da magana ran da za a faɗi abin da ya yi wata fata saƙo bai saƙi ran da kafarsa ta haɗe da kafarsa za a zo a hisabi kowa ya ce akwai in baka ba mutum ki mutuwa iya iya shi sa muka kai mutane gurin duk wanda yake jin ba ya sanya mutu ya ya fi kasan ya mutu mun kai shi kamarin sabon kilin tauri ya gani ya iya ya iya zo ya gaya mai ya ake yi ko ya zai yi shi yayi ko dai mu za yi mun tabbata za mu mutu wannan rana da malam Aminu Kano sai alkawarin sake saduwa da yan jaridu ba ta zagayo ba sai Allah ya ɗauki ransa a ranar Lahadi 17 ga watan Afrilu na hijira ta 1983 jama'a suka taru wajen jana'izar malam aminu kano aka kuma binne shi a nan cikin gidansa na mambayya da ke gwammaja da marigayi malam aminu kano ya kawo ƙarshen rayuwarsa ta duniya yana da shekaru da biyu ya kuma koma ga mahalicin komai da kowa ya bar mata biyu ya ɗaya gida ɗaya da gona ɗaya a kuma saboda irin gagarumar gudunmawar da ya bayar wajen gina mutanensa da ƙasarsa a kan mafi tafarki ne aka sa wurare da dama sunansa domin tunawa da shi har abadan abadin wuraren sun haɗar da babban filin jirgin saman kano da makarantar koya harkokin kasuwanci ta kano wadda daman su ne zigon kafata da makarantar nazarin shari'a da hukunce-hukuncen musulunci sannan kuma da titin da ya taso daga gidansa na mambayya ya kawo har ƙarshen ƙofar gadon ƙaya haka zalika kuma da sabon babban asibitin gyaɗe-gyaɗe jami'ar ahmadu bello kuma da ke zaria ta ba shi babban digiri na alfarma domin martaba da kuma karrama sunansa har ila yau mai kiyama Allah gafarta wa malamin amin